hada-hada TV. Masoya na gabaki ɗaya, ku zo ku kalli gidan hada-hada TV. Kowa da kowa in dai kai masoyina ne ka zo ku kalli gidan hada-hada TV. Ku danna subscribing domin kallon wannan shirin gidan hada-hada. Yi like a comment, ku danna subscribe. Ina masoya na na duniya gabaki ɗaya. Ku zo ku kalli gidan hada-hada a TV, tanar gidan hada-hada TV. Masha Allah, wato yanzu Maryam. a cikin fim ɗin gidan hada-hada wanne sun aka yi suka ga sun ɗin ya burge ki gaba ɗaya kaf ko a waƙar da aka ko a gun kalangu ko kuma a wanne sun aka kika ga sun ɗin ya burge ki gaskiya a cikin gidan hada-hada ba su sun burge ki sun ga annabi da ya mari wannan ɗin nan da ya mari zumbuɗe. Eh, sin ɗin da ya ba da ya burge ni sosai. Lokacin da ya zo same ki yake miki magana sai hannafi ya shigo. shine gaskiya sin din da ya burge ni sosai a cikin gidan Eh, to a cikin jarumanmu na ciki gaba ɗaya. Eh, a cikin jarumanmu ko kuma in ce na fim gaba ɗaya ko kuma a cikin jarumanmu na cikin fim ɗin gidan hada-hada. Wanne jarumi ne aktin sa ya burge ki? A ki daya? Eh, a iya jaruman gidan hada-hada ba. Eh. sai na yi Eh. Annafi. Annafi kanin eh. ki kenan. Kin ga jarin annabi shi yake jin ragaman ma gidan hada-hadar. Shi ya fi burge ni. Eh. To ne zan haka yaki ga masoyanki domin su da fifi domin kallon gidan hada-hada. Gaskiya ku zo ku gidan hada-hada. Mm. Za ku yi Kai komai ma za ku yi. Da kuma za a yi dariya <laughs> don fim ne na komedi to wanne zai kika taka a cikin fim din gidan hada-hada a me kika fito na fito a budurwan alhaji mai gidan hada-hada eh <laughs> to mu budurwarsa irin wahala kike ba shi a soyayya ko kuma ba mai wahala ba ce yana shan wahala sosai eh wahala sosai to zuwa ne sako zaki ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto in yi in gama in tafiya ta suna na sakarai idan Allah kana kallon kanka a mutubi ko amma da gani za a samu kudin shiga ta bangare ka zo ka nemi sa'adka daidai da kai ne iska ne sai suka shiga da kake da buya mata karatu ko kati ba sai ka sa ba shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba me farin jini na zo nema masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake ba ta salo ta kamanceceniya da kwakwa riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kadai yake iya mallakar su Allah matsiya ce kawai wanda matsala in a cikin gidan nan ni ko me ya ɗebo da zafi masu magana suka ce bakinsa. Wannan misali da muke ganin sa. Astagfirullah, astagfirullah. Ilimin sa ya zama cewa ilimin shaidan. Mu bar abin da muke saba wa Ubangiji domin wannan duniyar da kuke ganin ta ƙarariya ce kuma babu wani jin daɗi ce. ga wa'azin nan wallahi zan tuwo ba sai na ya shekara sai ne da yake tattare da cakwakiya gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan daure suka kamanceceniya wato da masu sani da masu kuma takalma tirka tirka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man a dan nutsa gidan gidan da ne fa ni wa ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafi rabilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan dz mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin diesel protection suka ɗauki ranka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karra a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar alhamis misalin karfe takwas na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada gidan hada-hada kowa na hada-hada yaya normal ne normal Bello fa wa ke neman sa <laughs> ke kike neman dalla kai me ya hada dalla da wannan kawai ya dace ki ki shi ki eh, na yana nan kila ma daga can yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni in ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare sai da ɗibo min tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan shan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka kuɗi isa ka ɗauka ba wannan da zai gani duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni fa bana son yin wani wanda a samu ɗari biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun shiga ciki a baku ɗari biyar irin matan nan ba ta ba da kuɗi ya muna raka ba ruwa wai kan gura uban duka a gidan nan 我就是这样的。